اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu tashi daga inda muka dakata a darasi na jiya wanda na gabata cikin sura mai albarka suratul baqara aya ta nawa ce nawa ta shimala dalila dalil in daidai yau na za mu tashi akan aya ta ɗari da cikin daidai wa daida kamar da yadda malam ya faɗi mana tun farkon ita wannan ko kuma tun farkon darasin mu na jiya cewa daga rabin suran nan abin da ya gaba za a ci gaba da karantar da mu ne hukunce hukunce na abubuwa na yau da kullum na mu'amalat tsakanin yan adam domin je za kuma yau mu je hukunce-hukuncen jihadi fi sabilillah wato yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana maka ba a wajabta musulmi yin yaƙi ba da haka babu irin cin kashi da wulaƙanci da basu gani ba ta fuskar kafirai wannan ya jaza har ya sanya tilas suka gudu suka yi hijira zuwa madina to bayan komawa madina Allah Ta tabaraka wa ta'ala sai ya farlanta musulmi su kare kanku su yi jihadi domin addinin Allah ya ci gaba da saukar wannan aya ta farko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله تبارك وتعالى يتشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم da shi da sauran sahabbai muminai waɗanda suka yi hijira a wancan lokacin suka koma madina Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki domin ɗaukaka addinin Allah ku yi yaƙi domin tsare al'umman musulmi da musulunci domin ci gaban addini suwa za ku yaƙa Allah zai na yuƙatilu nuna ku, waɗanda suka yaƙe ku daga cikin kafiran ma waɗanda suka nemi su yaƙe ku waɗanda suka hana ku addinin ku waɗanda suka ibarin ku ku yi abin da kuke na addinin ku to su za ku yaƙa kafiran ku suka yi dake nan ku yi zaman amana ba za su yaƙe ku ba ba za su bari a yaƙe ku ba kun ga kuma kenan kada ku yaƙe su wa'anda aka ce ku yaƙa kurin kafiran da suka nemi su hana ku addinin ku kuma suka fara yaƙa ku wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci kada ku ƙetare iyaka ya kunshi abubuwa da dama wannan kalma tayo tana nufin wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci wajen yaƙar waɗanda ba su yaƙe ku ba ko kuma kada ku yi ta'addanci a lokacin da za ku yaƙi kafira ma'anar ta'addanci kada ku yaƙi wanda bai yaƙi ba a ƙa'ida a doka ta yaƙi ba a kashe mata ba a kashe ƙananan yara har sai in sun ɗau makami sun yi yaƙi in sun ɗau makami sun yaƙi ana kashe su ba a kashe waɗanda suka keɓe kansu ga wani addini kamar fasto fasto da fada fada malaman wani addini waɗanda sun su sun tsaya kan karantar da addinin su in dai ba su ɗauki makami suka yaƙe ba za a yaƙe su ba sannan ba a tsara itatuwan garin ba a sanya guba a ruwan garin ba a kashe wani dai abu na dabbobin garin yin wannan ta'addanci ne da haka Allah ya ce ko a cikin yaƙin ya ko musulmi in za ku yaƙi kafirai to kada ku yi ta'addanci na kashe waɗanda ba a yadda a kashe ba inna allaha la yuhibbul mu'tadin domin Allah baya son masu ta'addanci menene ta'addanci ne al mujawizina ma addalahu tsallake iyaka a kafa maka doka iyakan nan ka wuce wannan shine ta'addanci to Allah baya son mai irin wannan Allah sai ya ce ni وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين نعم الله تبارك وتعالى يقول وقتلوهم حيث سئبتموهم ku yaƙi kafirai waɗanda suka yaƙe ku a duk inda kuka same su da ƙiftumuhum ay haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su ku juhu, ku fitta su daga cikin gidajen su ku kore su daga garuruwan su min haythu akhrajukum ta yanda su ma suka kore ku domin aka suka kore ku daga makka kuka fito daga makka kuka baro gidajen ku kuka baro dukiyoyin ku don ku tsira da imanin to yanzu kuma kun samu dama ku kai musu farmaki ku kore su daga gidajensu ku kwace gidajen ku kwace dukiyoyin su zamo ganima ku hana su yin abin da suke yi da shirka domin wala fitina a bari a ci gaba da yin shirka an gane ashaddu min al shine mafi tsanani shine mafi girma fiye da a ce a yaƙe su fiye da a ce a kore su a shari'ar annabi ibrahim amincin allah ƙara tabbata a gare shi wanda larabawan jahiliya suke riya suna akan wannan shari'a wacce da yawa daga cikin abin da shari'a ta zo da shi musulunci ya tabbatar da shi ba a yin yaƙi a cikin watan da ake aikin haji har zuwa watan almuharram watan aikin haji ba a yin yaƙi sannan ba a yin yaƙi a inda ɗakin Allah yake ma'ana a birnin Makka musulunci da ya zo ya wannan alfarmar ya haramta yin yaƙi a lokacin aikin haji ya haramta yin yaki a gurin da ake aikin haji shine birnin makka amma anan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tuqatilu amma kada ku yaƙi su kafiran nan ko da waɗanda suke yaƙakku ne inda masjidil harami a gurin masallaci mai alfarma har yanzu wacce doka tana da kada ku yaƙi gurin ɗakin Ka'aba kada ku farmake su a wannan guri an gani kada ku yaƙe su a wannan guri mai alfarma hatta ku fihi har sai in su ne suka so ma yaƙar ku a gurin to in fa suka fara yaƙar ku a gurin ku mai da murtani ku kare kanku fa in ku in suka yaƙe ku a ko ne ko a jikin ɗakin Ka'aba ne fa atiluhum kuma ku yaƙe su ku kare kanku a lokacin kazalika jazaul kafiri wannan shine sakamakon da ake yi makafirai shine sakamakon da ake yi ma in suka farmake ku ku farmake su yan uwa daga waɗannan ayoyi guda biyu daga abin da suka yi umarni da irin bayanin da suka yi muna fahimtar abubuwa guda biyu na farko dai muna fahimtar cewa musulunci ba rabon addini bane ba sannan ko ba addini bane wanda bai da tsari dan haka duk wanda ya takalma mai hanci an ba musulmi dama su masa kara kansu na biyu muna fahimtar cewa ya saba mai yanda makiya musulunci na yau suke yayatawa a kafafen yada labaru da social media da sauran bakunan su in suke magana da su na bisa cewa wai musulunci ya yaɗu ne ta hanyar jihadi ma'ana ya kafu ne ta hanyar kai ma'arna farmaki wai haka kurin musulunci sai ya tinkari wani gari na waɗanda ba su musulunta ba a ta kashe su dole ne ko su musulunta ko a kashe su wai suna cewa wannan ya saba ma haƙƙin ɗan adam wai musulunci ne tafiyar da shi ya saba ma haƙƙin ɗan adam ana shiga cikin ‘yancin ɗan adam ba a barin mutum ya musulunta bisa zaɓi wai asali ma musuluncin ya tafi da ta hanyar jihadi wannan abinda muka karanta yanzu ga waannan ayoyi ya karyata wannan ra'ayi nasu domin abinda aya ta ce ku yaƙi kafirai waɗanda suka yaƙe ku Allah zai allazi lona ku in suka yaƙe ku su aka ce ku yaƙa ashe da musulunci bai yi umarni da a yaƙi kowa ba sai waɗanda suka yaƙi musulmi ma'ana shi musulunci da ya farlanta jihadi akan musulmi ya farlanta shi ne kurin domin karin kai ma'ana waɗanda suke kafirai ko garin kafirai abinda musulunci ya umarci musulmi su yi su kira su zuwa ga musulunci su kwadaitar da su musulunci ta hanyar wa'azi ta hanyar nasiha ta hanyar jan hankali in sun fahimta sun taho musulunci shi kenan la ba'asa a ci gaba a ta zama cikin musulunci in ba ta yarda su shigo musuluncin ba to sai gaba na biyu ma'ana sai gaba ta biyu to in ba za su shigo musulunci ba to sai yarda su yarjejeniya da musulmi za a zauna lafiya ba za su kashe musulmi ba ba za su kuma taɓa musulmi ba ba za su bari wani ya taɓa musulmi ba ba za su hana musulmi su yi addinin su ba su ma ko musulmi ba su kyale ba su hana su nasu addinin ba ma'ana su ne kafiran amana ai irin wannan yarjejeniya kowa ya riƙe addini shi kowa ya zauna da addini shi kada kowa ya tsokani kowa a zauna lafiya wannan shine mataki na biyu inda ake yin yaƙi da kafirai sai kafiran da ba su shigo musulunci ba sannan ba su yarda su bar musulmi su yi musuluncin ba su ba su yarda shigo ba sannan kuma suka ce ba su yarda su bar musulmi su yi musulunci ba ba su yadda su bar musulmi su gudanar da aikinsu na musulunci ba to waɗannan su ake yaƙa domin musulunci ya tabbata ko kafin suka so kawo musulmi farmaki suka so kawo musu ɗauki suka so ma yaƙarsu to su ake yaƙa Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya ce ne fa in tahaw fa inna Allah ghafurur rahim fa'inin tahau in ma su kafiran nan sun hanu daga kafircin suka tuba suka musulunta fa inna allaha ghafurun rahim hakika Allah mai gafara ne mai jinkai sai ya gafarta musu duk abin da suka baro baya kuma sai ya ji kansu domin al-islam ya marfa ma qabalahu musulunci yana share duk wata fatan kwana da aka yi gabanin a shige shi da zarar an shiga to ya shafe wancan abubuwa Allah ya ce mai وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله يتاكي فتاة ميميتا يتشي وقاتلوهم كيا كيسفا كيا كافرين وإن سكيا كيف سكهنا فين الدين وإن دبسي دبل دول ويسكوني شركا hatta la na fitnatun hatta yinda shirka ba za ta ci gaba da yaduwa ba wa yakunu ad-dinu lillah addini gaba ɗaya ya zamo na Allah ne a bauta ba Allah fa in hau in sun hannu daga shirka sun kyale ku yi addini to daga lokacin hafala udwana illa ala zalimin babu sauran ta'addanci babu sauran yaka ko kai farmaki sai akan wanda ya zalunci kanshi wanda ya iyadda da musulunci ya iyadda kuma da a yi zaman sulhi wato zaman amana shi kaɗai ne wanda za a yaka haka musulunci ya taho tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya taho har zamanin sahabban shi haka yake kuma har gobe kamar yadda muka faɗi da cikin addinin annabi ibrahim ba a yin yaƙi a cikin watanni masu ba, musamman cikin watan zulhijja haka kuma ba a yin yaƙi a masallaci mai girma wato shine masallacin harami amma ko anan suka yaƙi ku kamar yadda ya gabata an cewa musulmi su kare kansu su ma su yaƙe su dan me dan gashi nan zuwa ashharul haram ashharul haram min haram wal humat qisas hmm. faman i'tada عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله يتمم باكو wannan dama ne ya ku musulmi domin ash-shahrul haramu bish-shahril harami wata mai alfarma da kuke girmamawa a musulunci to watan nan shi ma yana da alfarma a wajen su ma suna girmamawa a addinin suna cewa kan addinin annabi ibrahim suke to in sun keta wannan alfarma ta wata suka fara yaƙanku a ciki kuma an ɗauke muku alfarma ku yaƙe su wal hurmatu kasa domin alfarma addini ko alfarmar watan duk ɗaya ne irin wanda watan yake da alfarma idanunku to yana da irin wannan alfarma su ma idanunsu irin yadda musulunci ya ce kada ku yaƙi cikin wannan watan su ma al'ada su ta hana sun yaƙi cikin wannan watan in sun saba ma wannan al'ada sun saba ma abin da suka tarar ga iyaye da kakanni suka farmake ku suka yaƙe ku cikin wata to kuma musulunci ya ba ku dama ku kare kanku a ciki don haka fa man itada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci a kowane lokaci ne a shekara fa atadu alaihi kuma ku yi mai ta'addanci. ku kare kanku ku mai da murtani bi misli ma atada alaikum gargwadan yanda ya muku ta'addanci wattaqullaha sai je ku ku ji tsoron Allah kada ku harkar ku da ku kasance ku da ku tsama tsokanar ku kada ku kasance ku da ku tsama kai musu farmaki ku ji tsoron Allah ya ku musulmi wa alam kuma ku sani fa cewa annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu jin tsoron safa mishi tare da taimakon shi tare cin nasara yana nan gare su matuƙar sun ji tsoron Allah Allah sai ya ce ne وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يتي وأنفقوا في سبيل الله ku ciyar da dukiyoyinku domin taimakon addinin Allah domin jihadi domin addini ya kafu in an ce jihadi wata kalma ce da ta kunshi abubuwa da yawa duk wani abu da mutum zai yi addinin Allah ya ci gaba sunan shi jihadi mafi yawa da mun ce jihadi sai a kalli a ɗauki makamai a tarbi kafirai a ɗauki makamai a duk arna da su eh ana ce mai jihadi amma ba shi kaɗai ba ne jihadi ana jihadi da kuɗi Allah ya hore maka dukiya ka ɗauki dukiyar nan ka taimaki addinin Allah ka gina makarantu ka gina masallatai ka gina masallata ka gina makaranta yin wannan shi ma jihadi ne ɗaukaka kalmar Allah ne tafiyar da addini ne diddai wani abu da za ka yi addinin Allah ya ci gaba sunan shi jihadi Allah ya ce wa an fi fi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku domin ɗaukaka kalmar Allah domin jihadi domin addinin Allah ya ci gaba wala tulku bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku cikin halaka kada ku jefa hannayenku cikin halaka kada ku jefa kawunanku cikin halaka ta yaya ta ku matsala hannu ku ƙi taimakon addinin Allah kuna da abin da za ku taimaka a kafa makarantu ku matsale ku ƙi kuna da abin da za ku taimaka wa masallatai ku makale ku ke kuna da abin da za ku taimaka wa masallata da makaranta ku makale ku ke a daidai wannan lokaci su abokan adawarku masu wani addini wanda ba naku ba za su fito ne su taimaki nasu addinin a hankali a hankali sai a ga nasu yarin jaye naku to kada ku yi wannan da kun yi haka sai ku fada cikin halaka domin in zaburar da addinin ku ya ci gaba to zaburar da wani addini ne wanda ba naku ba ahsinu ku kyautata makawunan ku inna allaha yuhibbul muhsinin Hakika Allah yana son masu kyautata makawunan su domin yana sakan ka musu ta kyakkyawan sakamako Allah ka taimake mu Allah ya ce kada ku jefa ku cikin halaka jefa hannu cikin halaka yana daga ciki makala hannun wajen kin taimakon addinin Allah a lokacin da Allah ya taimake ka yi baka abin da ka taimaki addinin Allah sai baka yi ba a lokacin ka taimaki wani addini ne ba addinin musulunci ba domin wancan addini ne zai zafaro ya wuce addinin musulunci zai murkushe ya danna addinin musulunci ina fata an gane daga nan sai halaka ku zo sai ta barbare ku ta zo yan uwa abin mamaki kwana kwanan nan nake ji cikin wannan sati wai wani fasto ne wani fasto ne a arewacin Najeriya ya jagoranci ‘yan uwanshi shi fastoci su suka shiga kasuwanni a ƙasashen musulmi a garuruwan musulmi wai su nema ‘yan kasuwa musulmi wa'azi ga wata ramadan ya zo su sassauta farashin kayayyakinsu don Allah don annabi kan tsananta musulmi ‘yan uwansu su sassauta su sassauta a sai da kaya da arha fasto ne yake wannan yake wa musulmi wannan tare da fastoci ƙungiyar kiristoci ce wasu ke tausaya musulmi suka bi 'yan kasuwa 'yan kasuwan nan da mafi yawansu musulmi ne su suke faɗi musu wannan su suke roƙon su wannan kuma sun so musulmi su musu godiya sun goje sun ji daɗin zuwan saboda Allah ina taɓarɓarewa ina komawa bayan da ta wuce wannan ina komawa bayan da ta wuce wannan an gani Allah kyauta Allah ba mu dacewa to Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana hukunci hukuncin jihadi na yadda ake ciyar da addinin Allah gaba in ta kama a fito a ce miki addinin Allah da karfin tuwo a fito kuma ba a yaƙar kowa sai waɗanda suka takura wa musulunci sai waɗanda ba su yarda musulmi su musulunci ba su ake yaƙa sannan aya ta kusan ƙarshe ƙarshen akan matsalar da ta nuna mana a taimaka mu addinin Allah hatta da dukiya a yi jihadi hatta da dukiya da duk abin da Allah ya hore maka yi jihadi da shi dan addinin Allah ya ci gaba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rako da magana kuma akan aikin haji da umra domin su ma wani bangare ne na ayyukan jihadi wancan jihadi dinnan da shi ne al'umma take tabbata da shi ne ƙarfin musulunci yake bayyana to shi kuma aikin haji yana ɗaya daga cikin rukunnan da aka dora musulunci aka dora musulmi na musulunci ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar da haka ɗaya da shi yana daga cikin jihadi da ɗaya da addini sai Allah tabaraka wata'ala ya ce mi وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريبا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن tabaraka wa ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi ku cika aikin haji kuma ku cika aikin umra kuma ku yi don Allah ma'ana farillan nan da Allah ya dora muku ta aikin haji da sunnan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi umra to ku cika waɗannan ayyuka ku yi kuma don Allah ma'anar ku cika ku yi da haƙoƙin abin ku yi yanda aka ce ku yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo yi aikin haji ya daga murya ya faɗa da babban murya da babban sauti ya ce ku zo an anni manatikakum ku koyi aikin hajjin ku daga na, duk wanda zai yi aikin haji ya yi shi kamar yadda ya gana ya dinnan haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam fa in uhsirtu in kun tafi za ku je ku sauke wannan farli na aikin haji sai wata larura ta tsare ku kuka samu ba hanya an tsare ku a hanya misali ko 'yan Najeriya ne misali kun kora za ku tafi aikin haji a ƙasa ko a motoci sai kuka tare ƙasar Sudan ba lafiya ‘yan tawaye ana faɗa ko gwamnati da ‘yan tawaye ana rikici ba hanyar wucewa an kulle hanya saboda haka aka dakatar da ku daga nan faman tsara min to sai ku yanka ku soke da kuka kora na hadaya a nan gurin inda aka tsare ku sai ku yanki abin hadayar ku daga nan sai ku dawo gida ku warware harama da aikin haji ku bari sai hanya ta yi lafiya wala ta tahliqu ru'usakum amma kada ku aske kawunan ku in an tsare ku akan hanya ba ku samu damar isa inda dakin Allah yake ba domin mai hajji wanda ya harama da aikin hajji bai warware harama da aski hatta ya baluga da hadayu mahilla har sai in hadaya ta kai inda ya kamata a yanke ta ma'ana har sai ya isa dakin Allah mai alfarma sannan da ake warware harama da yin aski faman kana minkum marida wanda ya zama bai da lafiya aw bihi adha min ra'atihi ko yana da wata cuta a kan shi yana fama da ciwon kai ko yana fama da wata matsala a kai wacce ta sabbaba dole sai an aske mai kan nan to aske kan bayan aske kan ya gama aikin hajji shi me zai yi fa fidiyatun min siyami sai ya biya fansa da azumi aw sadaqati ko kuma ya biya fansa da sadaka wato ciyar da ne sai ya wancan azumi azumi uku wanda aka aske kai lokacin aikin hajji ko kuma ya sadaka ma'ana ya ce da miskini shida da mafi yawan abincin makka aulusif ko kuma ya yanka dabba shi ne ya ba da hadaya da cinki ko rago ko akuya ko sadiya ko rago fa iza amma in kun samu aminci hanya tiryan tiryan lafiya lau to babu inda za ku ba da hadaya illa faman mata abin umrati ila da hajji wanda ya umra ya hada da hajji a shekara guda to shi wannan fa mastaysar min al-hadayi ya bada abin da ya sawwaka na hadaya faman lam yajid wanda bai samu abin da zai yanka na hadayar ba fa fa siyamu thalathati ayyami sai azumi na kwana uku fil hajji a cikin kwanakin hajji wa sab'atin idza raja'atun sai ku azumi bakwai in kun koma gida tilka asharatun kamila wannan shine goma cikakka cip cip kenan zalika yin wannan azumi ga wanda ya e ko bai samu abin adaya ba fa ya dangana ne kurin liman lam yakun ahluhu hazir masjidi ga wanda iyali shi ba ta masallaci mai alfarma ma'ana ga wanda yake ba dan makka bane hazir masjidil harami wanda iyali shi ba ta nan a makka garin su ne sai yake da makka ba ko ne wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annal sani lallai Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mashi Allah ka kare mu daga saba maka ya Allah yan uwa an farlanta aikin haji ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmi a wajen kusan shekara ta takwas ko ta tara bayan hijira dan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta tara bai je aikin haji ba amma ya tura amir haji shi ne sirina abubakar ya jagoranci mutane aka gabatar da aikin hajji a shekara ta goma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci musulmin duniya an yi aikin hajji da shi a wannan shekara ita ce hajji shi ta farko ita ce hajji shi ta ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya yi aikin hajji ne sau ɗaya tal ita ce hajjatul wada bayan ta bai wuce wata uku ba zuwa hudu Allah ya karɓi rayuwar shi ina fata mun gane to wannan aya ta kunshi da yawa daga cikin hukunce hukuncen aikin haji da aikin umra kafin mu ji hukunce hukuncen ɗaya bayan ɗaya bari mu je yadda ake aikin hajjin da niyoyinsu domin an yi mana bayani akwai wani abu da ake ce mutumattu'i shi niyyar aikin haji ya kasu kaso uku daga lokacin da za ka yi aikin haji in ka je miƙati in daga farko aka kwashe ku aka kai ku madina to in za ku taso daga madina za ku tsaya miƙatin mutanen madina ne zulhulaifa in ko daga najeriya da aka sauke ku jidda za ku wuce ne kai tsaye zuwa makka za ku ci gaba da aikin umara da haji to nan jidda ita ce bisa kiyasin malamai na zamani ta zamo miƙatin ku ko mutanen yammacin duniya to daga nan za ka yi wanka ka shiga harama da aikin haji za ka shiga yin ɗinka na aikin haji ka yi niyyar aikin haji to a lokacin wannan niyya da za ka yi ta ka suka so uku na farko in ka so ka iya niyyar aikin haji kaɗai haji kaɗai za ka yi ba tare da umra ba shi ake kira ifradi to in ka yi wannan niyya in ka je garin makka za ka zauna ne har ranar fita mina ran takwas ga wata a fita mina ka yi aikin hajji ka kaɗai ba tare da ka yi umra ba in ka yi wannan ba maganar hadaya a kanka an gane na biyu sai kai niyyar da ake ce mai irani ka yi niyyar zan yi umra kuma zan yi hajji a gwame a na gaba ɗaya in ka taho da wannan niyyar? in ka zo ka na umra shine ka na haji sa'ayinka na umra shine sa'ayinka na haji sun shiga juna to in ka yi wannan shi ma ba za ka cire kayan aikin hajjin ka ba har sai an gama hajji kwata-kwata na uku shine tumattu'i daga nan ka daga zulhulaifa in daga madina kake za ka yi niyyar umra kaɗai za ka yi ba aikin hajji ba za ka shigo makka da niyyar umra ka zo yi da ka zo garin makka ka isa masauki ka aje kaya sai ka nufi ɗakin allah wato masallacin harami sai ka je ka yi ɗawafi ka yi filin ɗawafi sai ka je ka yi sa'ayi da ka yi wannan ka gama umra sai ka yi tsaye ko kuma ka ɗan rage gashinka ka gama umra sai ka kowa masauki ka cire wannan yunifom na aikin haji ka ninke ka aji sai kuma ka ɗauko kayanka na gida ka sa a jiki an gani ba ka ƙara waiwar wancan yunifom naka na aikin haji har sai ran takwas ga wata ran da za a fara aikin haji ran da za a fita zuwa mina daga ran nan kuma za ka sanya su daga masaukinka sai kuma ka ɗau niyyar aikin haji an gani ka ga can kayi umara ka gama to yanzu kuma sai kai niyyar aikin haji sai ka fita kuma a tafi aikin hajji shi ma a yi a gama ina fata an gane to wannan kenan to wanda ya irin wannan aiki da ake ce masu yi ya zo maka da niyyar umara kaɗai, ya yi umarar ita kaɗai, ya zauna jiran lokacin aikin hajji to idan aka yi aikin hajjin nan aka gama sai ya ba da hadaya ne Allah ya ce fa man istaysara min al ya ba da abin da ya sawwaka na hadaya ya ba da abin da ya sawwaka na hadaya faman lam yajid in bai samu abin da zai bada na hadayar ba to akwai azumma goma a kan shi amma zai yi azumi uku a lokacin aikin hajji ta yi ya fara azumin nan kin daga biyar ga watan ramadan biyar ga watan biyar ga watan zulhijja shida ga wata bakwai ga wata ko ya shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata amma tara ga wata dai ba zai asirta ba ana arfa an gane wannan ko in aka gama aikin hajji kuma ya dawo makka ko ya dawo garinsu sai ya cika azumma guda bakwai sun zama goma kenan maimakon wata hadadi bai yi ba ana biye kuwa Allah taimake mu to wancan magana cewa in kuka tafi aikin hajji sai aka tsare ku a hanya ba ku samu damar kaiwa cikin garin makka ba ba ku samu damar sauke faradin aikin hajjin ba aka ce ku sauke abinku na hadaya a nan amma kada ku tsabta kawunanku har sai in inda aka tsare kuɗin nan kun riga kun shiga cikin hurumin makari amma in ba ku kai nan ba to kada ku tsabta kawunanku malamai sun yi saɓani a nan wasu malaman suna ganin cewa ko sun da juna da sani suna ganin cewa za ku iya tsabta kawunanku wasu kuma suka ce ba za ku tsarce kawunan naku ba a ko ina ne sai dai zaka soke abin hadari ka zaka yanka abin hadari dalilin samun wannan ƙarin bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara Hudaybiya ya taso daga Madina ya taho Makka domin gabatar da aikin umra kafirai suka tsare shi a wani guri da ake ce mashi Hudaybiya wata unguwa ce bayan garin Makka suka tsare shi nan suka nuna ba su yadda bai shiga ya umran nan dan haka manzon Allah aka tattauna dai karshe aka yarjejeniya sai baɗi ya dawo ya umare shi daga nan sai manzon Allah ya soki abin da ya taho da shi na daya ya aske kai shi daga nan suka warware harama suka koma Madina to wannan guri inda aka tsara manzon Allah bai samu shigowa Makka ba shin yana da cikin local government din Makka ko ko wajen local government din Makka ne waɗanda suka ce yana cikin lokal government makka ma'ana yankin birnin makka ne yana cikin hurumin makka hudaybiya din nan suka ce to babu laifi ka ɗi asta kanka duk inda aka tsare ka an gane wannan ko kuma suka ce ba za ka asta kanka ba sai in ka kai nan gurin ka kai hurumin makka waɗanda suke ganin hudaybiya ba ta kai cikin hurumi ba ba hurumin makka ba ce ba lokal government makka ba ce ba suka ce to ba za ka asta kanka ba in an tsare ka har sai ka kai nan gurin ina fata mun gane Allah taimake mu to wannan kenan Allah tabaraka wata'ala ya ce wanda ya taho da ga wato ya taho zai aikin haji aka tsare shi kan hanya to daga nan ya warware harama ya soki abin da yake da shi na hadaya daga nan ya dawo gida sai ba kuma Allah ya kai mu wanda ya harama da aikin haji akwai dokokin da aka hana shi na farko bai aske kai shi duk wani gashi da ke jikin shi ma ba zai aske ba in yana cikin wannan yana kuma aikin haji sannan bai shafa turare bai shafa wani mai mai kamshi duk wanda ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to zai bada fansa shine fafidiyatin min siyami zai bada fansa ta hanyar yin azumi sai azumi na kwana uku wanda ya aske kai shi ko ya cire wani abu na gashi ko kuma ya shafa turare yana cikin aikin hajji sai abinda ake ce ma fidiya shine azumi uku ko kuma ya ci da miskinai shida ko kuma ya ba da dabba ta hadaya wannan zaɓi ne duk wanda ya zaɓa ya yi in ya ga zai iya azumin ya yi in ya ga zai iya ciyar da miskinai shidda ne ya ciyar in kuma hadaya ya ga zai iya badawa ya bada duk wanda ya kare irin wannan doka abinda zai yi kenan an gane wannan ko wannan kenan to mun yi bayani kuma akan nau'o'in ihrami guda uku tumattu'i irani ifradi wanda ya tumattu'i shi kadai yake yin adaya shi kuma yanda zai yi hadayar nan zai yi yanka dabban ne ta hadaya ko kuma yi azumi goma azumin nan goma ya yi uku a lokacin yana cikin aikin hajji in ya dawo gida ya cika bakwai wannan shine abin da zai yi wanda ya tumatti bai zama dabbar hadaya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai dai fa wannan hukunci yana akan wanda iyali shi ba sa nan maka ma'ana ba dan maka bane ba ko ne zuwa yi saboda haka shi ke irin wannan hukunci amma wanda iyali shi ka suke makka shi da ma dan makka ne to ko yake mutu ba ba hadaya kai shi babu komai tsoron Allah kuma ku sani Allah mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka saba ma dokoki aya ta gaba Allah ya ce الحج أشهر معلومات فمن hmm. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج hmm. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله تبارك وتعالى يتي على حج shi dai aikin hajji ana yi shine a wane lokaci a shahurin ma'aluma a cikin waɗansu watanni sanannu watanni ne ƙirgaggu sanannu a cikin su ne ake kira watannin aikin haji wa'anne ne wa'annan watanni su ne watan shawwal watan zulqa'ida da kuma kwana goma na farkon watan zulhijja wasu kuma suka ce dukkanin watan zulhijja ɗin wata uku kenan to wa'annan watanni uku a shekara su ake kira watannin haji da zaran ramadan ɗin nan ya wuce sai watan shawwal daga ran da aka ce an yi karamar sallah to an shiga cikin watannin haji watan da bahaushe yakan kira watan bawan sallah wato watan zulqa'ida shi ma ɗaya ne daga cikin watannin haji sannan watan zulhajja dukkanin shi ko kuma kwana goma farkon shi su ma su ne kwanuka su ne watannin haji to duk wanda ya umra a cikin wa'annan watanni sannan kuma yi haji a cikin wannan shekara to ya yi abin da ake kira tumattu'i sai ya ba da hadaya an fahimci wannan ko da cikin watan zulqa'ida mutum ya isa makka yi umra kuma ya zauna makka har lokacin aikin hajji kuma ya aikin hajji a shekara to ya yi zai ba da hadaya ko ya wadancin azumma guda goma in ko da mutum zai je cikin ramadan din nan ya gabatar da umurai shi cikin ramadan din nan shi nan kuma ya zauna a makka ya yi kama aikin hajji to bai yi tumattu'i ba domin bai yi umara cikin watannin hajji ba bai yi umara cikin watannin hajji ba ina fata ana fahimta Allah ya taimake mu Allah ya ce shi dai aikin hajji ana yin shi ne a cikin wa'ansu watanni sanannu shawwal zulqa'ida zulhajji faman farada fihin hajja duk wanda ya niyyar yin aikin hajji a cikin wa'annan watanni to ga doka idan ya tafi wajen aikin hajjin nan fala fasa banda farfasa menene farfasa banda zai kema iyali banda kwanciya da iyali an gane wannan ko banda kwanciya da iyali a lokacin da mutum yake sanye da yinifam na aikin hajji sanda mutum ya dau harama amma mai tumattu'i lokacin da ya gama umarar shi ya cire kayan nan ya aje yana jiran takwas ga wata ta zo ya yi harama da aikin hajji kuma to a wannan tsakani idan ya kusanci iyali shi ba komi idan ya kusanci iyali shi ba koyi ba ci aka mutum kada ya kusanci iyali a makka ba in sun tafi tare aikin hajji, ya iya kusantar iyali shi amma a lokacin da ya shiga yadda ɗan aikin hajji ya yi wani irani a daidai wannan lokaci fala rafasa ba magana farfasa ga iyali wala fusuka babu wani aiki na fasikanci zage-zage da gulman maki duk waɗannan an hana suna fata aikin haji ko suna tauye da aikin haji wala jidala ba gardan dami bare kuma faɗa hadda dambe duk ba a waɗannan ayyuka fil haji a cikin aikin haji ba a yi cikin aikin haji suna lalata ma alhaji aikin hajji shi ko kuma suka rage ladan yakan je ya dawo ba lada na ko sun kwaro yana irin waɗannan abubuwa a can a cikin aikin hajji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aikata alkhairi a lokacin da kuke cikin aikin hajjin nan wa ma tafa'alu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamuhu Allah Allah yana tsane da shi kuma Allah zai biya ku wannan abun zai kuma ninninka muku sannan kuma in za ku tafi aikin Haji, kada ku tafi salin alif, ku wanke riga ku kurin kurata ya ku tafi wata zawadu, ku yi guziri an gane ka tafi da abin da kasan zai ishe ka na abinci da ɗaɗɗawainiyarka har ka je ka dawo ba za ka zama nauyi kan mutane ba ba za ka je ka yi ta barace barace ba ka yi guziri sannan gida kuma ka tabbatar ka dan ban musu abinda za a ririta har ka dawo ba a faɗa cikin tagayyara ba kada ka tafi ka bar su kuma suna bin masallatai ana da Allah iyalan wani sai ya tafi makka ya bar su ba abinci a taimako da abinci kada kai wannan ka dan aje musu abin da za su dan har ka je ka dawo ba su tagayyara ba kai ma kada ka tafi hannu biyu fa inna khayra zadi taqwa amma ku sani mafi alkhairun guzuri shine guzurin tsoron Allah ku tafi da kyakkyawan niyya za ku yi aikin hajjin ne domin niyyar sauke farali domin Allah ya ce ku yi kun yi ne bisa bin umarnin Allah ba kuna yin aikin hajjin bane ba za ku yi aikin hajjin bane dan ku burge mutane dan kai ma ka dawo a ce maka alhaji ba da wannan niyya kai don Allah ku ji tsoron Allah ku yi da azali kyakkyawa ku yi da kyakkyawan niyya shine mafi alkhairin guzuri ne. Allah ya ce ku ji tsoron saba mani ya ulul albab ya ku masu hankali in dai ku masu hankali to ku ji tsoron saba ma Allah duk abin da za ku yi ku yi don Allah aikin hajjin kuma ku yi don Allah ku yi shi kuma cikakken kyakkyawan niyya ba da niyyar a ce maka alhaji ba na sha faɗi muku zan ƙara maimaitawa yin aikin hajji in ka je hajji sau nawa ba lalle bane a ce maka alhaji ba sharadi bane a ce maka alhaji hasali ma kauyanci ne in kana can ne kake alhaji sanda kake cikin aikin hajji ne kadai sunanka alhaji in ka gama aikin hajjin ma ka tafi ziyara madina a can ba sunanka alhaji ba ma'ana alhaji maziyarcin ɗakin Allah wanda ya kawo ma ɗakin Allah ziyara shi ake kira alhaji to da ka gama ziyara kuma wannan sunan ya tashi daga kanka sai ka koma da sunanka na gida ka koma malam ɗinka malam aure ba shi kenan ba a kira ka da wannan ya fi a ce ma alhaji an fahimce ni kuwa in ba ku fahimta ya bari ku ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyai aikin hajji hasali shi ya koyar da aikin hajji yanzu muka karanta hadisin shi ma da yake cewa ku zo an ne manasikakum to ka taba jin wani guri ko a rubuce ko a karance an ce alhaji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka taba jin wannan ashe inda girmamawa ne suna da wata kalma ce ta girmamawa da da kai shi za a fara da suka ga ana ce alhaji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka taba jin wannan ko da wai sai abubakar shi ya fara yin ma'amirul hajji kafin manzan Allah ka taɓa jin an ce alhaji sayyidina abubakar alhaji sayyidina umar hajiya aisha radiyallahu anha kana jin wannan ba a taɓa ce musu haka ba ashe ba dole bane an gane wannan ko eh ba dole bane a ce maka alhaji an gani kuma lura ma ko a kasar ku duk kasar da kake kuwa duk garin da kake duk wanda ya shahara a bangaren malanta wato wanda yake kusa da Allah da wuya ya je maka da ana ce bi alhaji malam abubakar mahamudu gumi allah ya ji ƙarshi ya yi aikin haji kusan samar sau talatin amma yanzu in ka ce alhaji abubakar ba za a tunani shi ba amma da ka ce malam abubakar gumi da ka ce malam kurin ka je ka ce gidan malam nake so ka da me raye, to an san inda za a kai ka amma yanzu ka je ka biyo ka tsaye da ɗan iskure kuran ka ce lalata gida alhaji abubakar ka yi shiru da gada daga in zai ce ya san gida amma da ka ce ka yi gidan mala wannan ko shi kenan ko ba haka ba yanzu ga wasu a raye ga shaf ɗahir usman bauchi malam ne ko yanzu in ka je bauchi ka ce a kai ni gidan alhaji usman eh, alhaji ɗahir bauchi kana da ana cewa haka sai dai a ce mala ko a ce shef haka ne ko suna tura kabara sun yi aikin hajjin nan kana ji ana ce musu alhaji haka dai haka dai dinga biyowa ka gani ko a garin duk wanda ya shahara da suna mana to da wuya in ya ji hajji sau goma kaji an ce mai alhaji malam ake cewa ashe ka kalmar malam to ta fi kalmar alhaji girma ta fi ta matsayi an gane wannan ko ta fi ta matsayi Allah ya taimake mu amma ban hana ba in an ce maka alhaji ka amsa in an ce maka alhaji amsa amma dai abin da ke hadarin kada ka yi fushi dan ba a ce maka alhajin ba wani kurni kira ka da sunan ka ya ce maka malam wane wai ka ji haushi ka je haji wai bai ce ba alhaji ba to nan kuskure yake ko kin je haji bai ce miki hajiya ba ba a ce miki hajiya ba ki ji haushi ki gune to nan ne kuskuren yake amma in ba haka ba in an ce miki hajiya ce na'am an ce maka alhaji ce na'am amsa an gane wannan ku ba kai ka ce ba in ko ba a ce ba dama baka ce ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu za haka wannan kalmar alhaji ta danganta ne kurun ga wanda yake birnin makka ba wanda ya shiga makka da niyyar ziyarar ɗakin Allah shi kaɗai ake faɗi ma wannan kalmar da ya gama wannan ziyara to ya sauke wannan suna yanzu ba sunan shi alhaji ba Allah ka taimake mu Allah ya ce ni laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza fadtum min arafatin fadhkuru la 'inda al-mash'ar al-haram to cikin hukunce hukuncen aikin hajji dai shi aikin hajji nan kwata-kwata gaba ɗaya shi ana yin shi ne cikin kwanuka biyar zuwa shidda ana kama aikin hajji ne daga ran takwas ga watan zulhijja ran takwas ga watan zulhijja ran nan alhazai suke fita daga makka su tafi su kwana mina su yi sallar a zuhur da la'asar magariba da isha'i duk amina har gari ya waye su yi asuba ran tara ga wata sai a yunkura ga baki ɗaya kuma sai a nahi arfa a je a tsaya filin arfa a yi a zuhur da asar arfa jam'i in an yi wannan a zauna nan filin arfa ba za a baro filin arfa ba sai rana ta faɗi tabbas in Allah ya kaddare ka zuwa hajji in ka je filin arfa a rana arfa kada ka kuskura ka fito daga filin nan sai ka tabbatar da rana ta faɗi in mutum ya baro filin rana ba ta faɗi ba yana daga guraren da hajji shi ta ɓaci kwata-kwata tabbas ka jira rana ta faɗi kwata-kwata ka tabbatar ta faɗi sannan ba za ka yi magariba ba a filin sai a baro filin a tawo kuma inda ake kira muzdalifa nan za a zo a yi magariba da isha'i jam'i sai a kwana ana da safi in an tashi aka yi sadar asubahi akwai wani guri da ake kira mash'ar haram yana nan a filin muzdalifa to an so in za ka iya zuwa gurin ka je in ba zai zo ba ka tsaya inda kake kai ta addu'o'i kai ta roƙon Allah ababen da kake so daga lokacin ne kuma sai ka yunkuro dan goma ga wata kenan sai a zo a yi jifan shedan na farko guraren jifan shedan guda uku ne akwai babba akwai ya ta tsakiya akwai karama za ku kullo za ku wuto karamar za ku wuce ta tsakiyar sai kun zo ta ƙarshen arewa ita ce babbar ita za ku jefa a ranar da tsakon kwani guda bakwai a ranar babbar sallah kenan jifan farko ita ake jefa ita kaɗai da tsakon kwani guda bakwai duk tsakuwar da za ka jefa ka ce Allahu akbar sannan ka kura ma tsakuwar ka ido ka tabbatar ta bigi wannan katanga da aka gindaya wacce duk bata buga ba to banda ita sannan in kun yi wannan sai ku taho kuma ku dawo makka ku yi abin da ake kira tsawafil ifara ku yi sa'ayi in kun yi wannan kuma kada ku kwana makka sai ku koma mina ku zauna can kuma ku kwana wanka shi gari ku je ku je jamarori uku wanka shi gari ku ƙara jefa jamarori uku wanka shi gari ku ƙara uku shi kenan an gama aikin haji in ka ga dama kuma daga jifan jamar nan ta ranar babbar sallah sai ka koma mina kai zaman ka sai ka gamo jifan shedan na mina sanda ka dawo maka sha hudu ga wata ko sha biyar sai ka yi tsawafin ifada ɗinka ka yi sa'ayi duk wanda kai daga ciki yayi aikin hajji dai ana fara shi ne daga ran takwas ga watan zulhijja ana gama shi sha uku ko sha hudu ga watan zulhijja duka kwana biyar ne ko shida an yi an gama Kun gane wannan ku a ciki ake wata aikin hajji Allah ka taimake mu Allah ya ce to in kun gama aikin hajji ku laysa alaikum jinahu babu laifi a gare ku an tabtago farlan da rabbikum ku nemi falalar ubangijin ku a lokacin da kuka gama aikin hajji kamar ya babu laifi in za ku tafi aikin hajji ku tafi da kayan kasuwanci wanda hukumar ƙasar ku bata hana ɗauka ba hukumar ƙasar Saudiya ba ta hana a shiga da su ba in za ku iya ku tsaya ku tafi ku yi bin hanyoyin da ya kamata ku bi ku tafi da su ku sai da, in daga can kuma kun gama aikin hajjin ku ku sau kayan kasuwanci waɗanda za ku taho da su ƙasar ku ku sai da ku ci riba matuƙar bai saba ma abin da hukumar ce kada ɗauka ba an gane wannan ku? shari'a ba ta hana ba musulunci bai hana ba ka tafi da kaya aikin hajji ka sai da ka cire ba, za ka dawo ka yi kaya niki-niki su biyo ta jirgin ruwa ko ka biyo kago ka lodo ma jirgin sama ko ka biya a kawo maka ka zo ka sai da. ya halatta Allah ya ce fa'iza a farcin min arfa ce da zaran kun gangaro daga arfa kun yi tsayuwar arfa a ran tara ga wata magariba ta yi muku a can kun gangaro kun dawo mun zanifa kun kwana a nan muzdalifa gari ya waye muku a muzdalifa ran goma ga wata kenan fa zakurullaha inda mash'al harami to ku yawaita ambatan Allah a wani guri da ake kira mash'al harami wani dutse ne a nan filin filin muzdalifa yake nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wani lokacin da aikin hajji shi ya ta'addu'i har gari ya kusan wayewa kai ma inda hali ka tsaya gurin in ba ka da hali ka tsaya inda ka samu inda ka kwana tsaya nan gurin in dai filin muzdalifa ne kai ta addu'o'i kai ta addu'o'i wa dhkuruhu ku ambaci Allah kama hadakum kama yanda ya shirye da ku wa in kuntum min qabl duk da kun kasance kafin Allah ya shirye da ku dinnan da min wallin kuna daga cikin wa waɗanda ba su shirye ba sai Allah ya shirye da ku Allah sai ya ce ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم sai ya kasance a wancan lokaci musamman mutane masu daraja kamar Qurayshawa in an zo aikin hajjin na sukan ware kansu sukan yi hemominsu daban su daban ba sa cuɗanya wai da sauran mutane saboda su mutane ne masu daraja masu ji da kai masu kura hanci don haka kuwa arfan ma ba sa cakuɗaɗɗeniya da mutane in an zo muzdalifan ma nan ma sukan ware kansu a zaman mina ma sukan yi unguwarsu daban Allah ya ce a'a sun ma'afero min hansu a fara na ku fararo ta inda mutane suke fararo. ku gangaro ta inna mutane take gangarowa ku haɗu da sauran musulmi ɗan uwanku shi ne ma fa'idar aikin hajji mutane su zo daga ƙasa ƙasa daban-daban daga nahiyoyin duniya ka tafi daga Najeriya ɗan Ghana ya tafi ku baƙaƙe kunje ku haɗu da Larabawa ku haɗu da Turawa ku haɗu da Indiyawa ku haɗu da 'yan Pakistan ku haɗu da mutanen Chinese ku haɗu da 'yan Turkiya mutane na duniya daban-daban ku haɗu a guri ɗaya aƙidar ku ta haɗa ku dukkan ku musulmi ne musulunci ya kawo ku kalma ɗaya ke fitowa bakin ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jinsin ku daban yaran ku daban kalar jikin ku daban wannan shine fa'idar ma'aikin hajji irin wannan haɗo ku cakuɗa da juna daga nahiyoyin duniya wata ƙabila baka ka taɓa ganin ta ba wata halittar baka taba ganin irin ta ba wa'ansu mutanen in ka gare kai tsammanin aljanu ne ba sai kai tunanin wa'annan ba mutane bane aljanu ne to yadda kake kallon su kallon mamaki haka su ma suke kallon ka kallon mamaki haka suke mamakin ganin ka an gane wannan ko akwai wanda tun da yake bai taba ganin bakar fata ba bai taba ganin baki ba sai ya zo aikin hajji sai ya ga bakaki sai ya daɗe muku kallon mamaki ko wanda ma mutum ne an gane wani ko kalli fata shi baƙin irin da shi amma mutum ne shi ba. <laughs> kana mamakin shi yana mamakin ka kana tu'ajjibe shi tu'ajjibe ka to wannan shi ne hikimar ma da ta sanya ake haɗuwa wajen aikin hajji to in ka kare kanka kun tsangwama kanka kun ware waje ɗaya ashe ba ku yi abin da ya kamata ku yi ba na cikin sharɗin aikin hajji dan haka Allah ya ce ku gangaro ta inna sauran mutane ke gangarowa wastaghfirullah ku nemi gafara Allah inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا hmm. ومن الناس من يقول ربنا الطلاق الله تبارك وتعالى يا كو مسلمي فإذا قريتم مناسككم idan kun gama ayyukanku na hajji kun gama jifan sheda ko kuma kun gama sa'ayi kun gida wafil ifara din nan kun koma zaman mina to a wannan lokaci da kuke zaman mina din nan kullum kuna jifan jamarorin nan guda uku kwanukan nan da za ku yi guda biyu ko uku fa zakurullah ku yawaita ambaton Allah ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku a wancan lokaci farko farko in an zo irin wannan zaman mina sai a fito a ta bunƙasa da nuna ita, an gama aikin hajji kowa sai ya shigo kayansu na al'ada kayansu na gida dan Najeriya ya zamo babban riga da hula kube dan China ya shigo kayan Chinese dan India ya shigo kayan Indian ka ga waɗansu ma zane suke ɗaurowa kamar mutanen yaman ka ga mazansu da zane ko kamar mutanen waccan ƙasar eh, ina ne ita suke da yawan musulmi ɗin nan Ya eh, ta can dai ka gansu da zannuwa mata kuma da wanduna <laughs> Allah ɗaya gari babba ɗan gari ko kowa ya zo ya tununa al'adar ƙasarsu ya tununa ita to maimakon haka Allah ya ce ku yi wata ambaton Allah fiye da yadda kuke ambaton iyayenku faminan na daga cikin mutane akwai wanda in suka sami irin wannan dama suka je irin wannan guri na amsar addu'o'i suka yi addu'a kan dan addu'a amma abin suke cewa mai ya yakula akwai masu cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya duk abin da suke roƙo duniya ce waɗanda in suka tafi aikin hajji Allah ya ba su irin wannan dama to kurin in suka je duniya suka sa gaba duru kansu a ba duniya ne ma lahum fil akhirati min qala to irin wa'annan ba su da wani rabu a gobe kiyama dan ba su doka ba akwai da yawa in sun samu dama an ce lokacin da mutum yake aikin hajji lokacin addu'a shi amsan sace akwai gurare da dama wajen arfa rayuwar arfa Allah yana amsa addu'a a wannan lokaci lokacin sa'ayi lokacin dawafi Allah yana amsa addu'o'i a wannan lokuta amma da yawa sai a shagalci a lokacin ana ta neman duniya ya Allah naira Allah ka bani naira ka bani kuɗi Allah duk sai a manta ba a roƙi aljanna ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'anda suka yi wannan ko sun samu abin da suka roƙan ba sani ba su da wani rabo gobe kiyama domin ba su roƙa ba daga cikin su kuma akwai suwa wa minhum man yaqulu a atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban الكتاب wa minhum akwai wasu kuma daga cikin mutane waɗanda su kuma duka suka samu wannan dama mai ya cewa suke rabbana ya ubangijinmu atina fid duniya hasana ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ni'imta mu cikakkiyar ni'ima a duniya wafi da akhirati hasana kuma ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka ba mu gidan aljanna wa azabar azaban nar kuma ka tsiratar da mu daga azabar wuta ula'ika irin waɗannan masu wannan addu'a da kuma nasibu suna da kaso suna da lada mimma kasabu dangar abin suka aikata na aikin hajjinsu da addu'o'insu wallahu sari'ul hisab hakika Allah mai gaugawar hisabi ne da zaran kai da zaran ya biya ka da zaran kai addu'a da zaran ya amsa da zaran kai aikin kwarai da zaran ya amsa da zaran ya rubuta ma lada haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yan uwa to mu kiyaye da kyau ko mu anan mu yawaita addu'o'i musamman wannan addu'a ta zo ga wannan nasi ta ta hada komi ta shammala komi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ba abin da ta rage Allah ka ba mu mai kyau a duniya duk wani abu mai kyau na rayuwar duniya ka ba mu shi kaga har da naira fa tana ciki ko ba haka ba kuma ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira aljanna kenan ka samu duniya ka samu lahira to me kamanta an gani tana da kyau to sai dai me mu koye ta kuma mu iya da yawa nikan ji wasu na cewa rabbana ataina fid duniya hasana ataina ataina kuskure ne ba ataina ba atina atina in ka ce taina to ka bata magana rabbana ataina ya ubangijin mu ga mu mun zo kenan ya ubangijin mu ga mu mun zo haka Allah ya ce atina ka ba mu ati ati atina atina cikin sauke ma ba ataina ba da yawa wani suka karanta rabbana ataina fi duniya hasan ba ataina ba ba mala atina atina Allah ya taimake mu to mu tsare mu ta yin addu'o'i Allah ya amshi addu'o'in aya ta gaba واذكروا الله في أيام معدودات فمن وإليه تحشرون الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kuma idan duk an gama ayyukan haji an koma zaman mai nadinta wa zkurullaha ku ambaci Allah da yawa fi ayyamin ma'aduda a kwanuka ƙididdigaggu su ne ayyamun tashare kwanukan shayyan nama su ne kwanukan zaman mina kwana biyu din nan ko kwana uku kuna zama ne don ku je ku wata jifan shaidan to ku yawaita ambatan Allah ku alhazai a lokacin da kuke zaman mina haka kuma waɗanda ba alhazai ba kuna garuruwan ku a waɗannan kwanuka kuma ku yawaita ambatan Allah musamman ƙarshen kowace sallah ta farilla tun daga sallar azhar ta ranar babbar sallah har zuwa sallar asuba ta yini na hudu na bayan sallah wato sallah goma sha biyar salloli goma sha biyar in kun sallame daga sallolin ku yawaita ambatan Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd gwargwadon abin da ya sauwaka bayan kowace sallah ta farilla ko da kana garin kuhuntuwa ko da kana dutsen remi abinda za a yi ta yi kenan har salloli goma sha biyar umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala amrun bil ibaha yace wa zikrullah ku ambaci Allah bi ayyamin ma'dudat a waɗannan kwanuka kididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta ya baro bina cikin kwana biyu ya ji fannan sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sai ya baro mina fala ism alhaki babu laifi a kai shi wa man ta'akkara wanda ya jinkirta ya kai sha uku ga wata fala itim alaihi shi ma babu laifin a kai shi liman ittaqa wannan dai umarni ne ga wanda yake jin tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi umarnin Allah wa alamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani fa lalle izuwa ga Allah ake tayar da ku kuke koma gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya cikin masu jin tsoron zaba maka dan kuma kuma ne faɗi da aikin haji ko wata nawa mutum yayi to duka fa cikin yan kwanuka ake gama shi duka duka cikin kwana biyar ba a sati an gama shi duk sauran zaman zama ne wanda za a yi umra kuma a yi abubuwa na ziyarce-ziyarce aikin hajji daban zaman kanshi yake ziyarar madina ita kuma daban ita ma zaman kanta take ka iya zuwa ka yi aikin hajjinka ko da baka je madina baka dawo hajjin ta yi sai dai kuma kayi babban asara in ba koma za ka yi ba daga baya dan ziyarar ita kuma wani abu ne mai muhimmanci sunna ce mai zaman kanta na ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ziyarci garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ziyarci wannan masallaci ina fata mun gani. amma da aikin haji tsoron aikin haji akan fara shi ne ran takwas ga wata ran nan kuke fita mina a je a yi sallar zuhur da al'asar magariba da isha'i da amina a fana amina wanka shi gari a yi asubahi ran tara ga wata kenan ran na ake tafiya arfa a yi zuhur da al'asar jam'i kuma abin nan gaba ɗaya a yi zuhur da an gama a tsora da a filin arfa a ci gaba da tsayuwar arfa tsayuwar da ake daga gama sallolin nan zuwa faɗuwar rana wajibi ne wanda bai samu wannan tsayuwa ba zai ba da hadaya wanda yana zuwa filin arfa magariba na yi to zai ba hadaya amma tsayuwa kuma cikin dare waɗansu ɗin lokuta cikin dare aƙalla ko da minti biyar ko goma bayan faɗuwa rana ya yi maka kana cikin filin shi kuma wannan wajibi ne farilla ce in mutum bai yi wannan ba to hajji ta ɓaci akwai abubuwa hudu waɗanda suke ɓata hajji kwata-kwata ina fata mu ji su don mu kiyaye su na farko ihrami wajen harama tun da farko in mutum bai yi niyya ba bai yi niyya ba kwata kwata kurin ya dai shiga yana ya kama aiki to bai da haji domin ina al'amalu bin niyyat an gane wannan ko tun lokacin daura harama kurin sai mutum ya daura wannan farin yalle amma bai yi niyya komi ba to bai da haji haji ta baci daga nan an gane wannan ko na biyu shine wato wannan ɗan wa arfa tsayi wannan ta arfa ta cikin dara, banda ta rana duk tsawon tsayuwar da za ka yi da rana banda ita ita ko ba ta hajji za ta yi sai dai ka ba da hadaya amma dare maka a gurin wannan kuma wajibi ne dole ne an gane wannan ko in ka baro filin da rana ba ta faɗi ba to hajjinka ta faci za ka ga in suna baro filin musamman turawa ko kuma in sun yare kada ka damu da su kai tsaya sai rana ta faɗi an gane wannan ku. na uku dawafin da ake kira dawafin ifara dawafi wanda an so a yi shi ran goma ga wata din nan ran da aka dawo daga filin arfa aka kwana muzdalifa to daga nan muzdalifa in an tashi a wuce maka an yi wannan jifan shi a wuce maka a yi wata wafin ana iya shi a wannan rana ana kuma iya jinkirta shi to wannan tawafi in ba a yi shi ba shi ma wanda ake rantar dan goma ga wata wanda ake yi dai bayan an dawo arfa wannan tawafi na bayan an dawo arfa shine tawafin ifara in ba a yi shi ba to hajji ta ɓaci na hudun shine yi in an gama wannan tawafi an yi rakawai tawafi akan tafi ayi safa da marwa a wannan lokaci to wannan safa da marwa shi ma rukuni ne in ba shi haji ta baci. waɗannan gurare hudu su kaɗai ke bata aikin haji amma in banda su duk abin da baka yi ba akwai hanyar da za a gyara amma waɗannan in ɗayansu ya baci to haji ta ɓaci gaba ɗaya Ɗawafi wanda ake bayan an dawo daga arfa da sa'ayi da ake tare da wannan dawafin to waɗannan suna da muhimmanci in suka ɓaci haji ta ɓaci sannan tsayawa tsayuwar arfa sannan niyya farkon da za a fara aikin haji guri hudu kenan mu kiyaye su da kyau in wayannan sun samu hajji tana na jin rigimar aka shiga za ta gyaru amma in ba wayannan ba ta gyaruwa in ba ɗayan wayannan ba ta gyaruwa ta ta kenan kwata-kwata Allah ka taimake mu Allah ka ba mu damar yin aikin hajji hajji da mabaro Allah ka amshi ayyukan mu da dukkan alamu ina ga ana hada alqur'ani lokaci yayi kenan saboda ka zamu dakata a nan sai Allah ta baraka wata ana kai mu gobe sai mu tashi daga kan aya ta gaba in Allah baraka wata ana ya so Allah baraka wata ana ya ce muke mu abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ya Allah ka yafe mu Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka ka taimaki masu taimaka mu addinin ka Allah baraka wata ana ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zama da wani ƙasa ta mu lafiya ba ta Allah ka zama da wani ƙasa ta mu lafiya mu Najeriya ƴan uwa tana da buƙatar addu'a gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da ita lafiya Allah ya zauna da mu lafiya gabaki daya Allah ya ta aljanna ce makomar mu gobe kiyama Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka sanya aljanna ce makomar mu ya Allah Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu ka fi ƙarfi shi Allah ka muna magani shi ya Allah duk abin da muke nema na alkhairi Allah kana da shi Allah ka ba mu shi ya Allah ka sanya mana alkhairi cikin abin da kake ba mu ya Allah Allah ka san mu ka san masu baraka addu'a gare mu ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin bukatun su ka biya musu mu ma ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana Allah ka amshi addu'o'in mu اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمنا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الغفور الحمد لله Amin. Amin.